Les marches et les contre-marches n'augurent pas de lendemain meilleur pour la jouissance des droits économiques. Kakakin hukumar kare hakkin ɗan Adam ta CNDH Talibi Musa kenan a sanarwar da hukumar ta fitar bayan lura da yadda tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 ke kokarin kawo rikici tsakanin ƙungiyoyin da ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da shi. Da dai bangare jam'iyyun ƙawance masu mulki da a karan farko suka fara hangen fitowa kan tituna don gwada gwamnati cewa suna goyon bayan sabuwar dokar harajin. a nan hukumar na kiran gwamnatin kasar ta nijar ta ɗauki matakan sanya zuciyoyin jama'a Hajiya Maryama Habibu na daga cikin kwamishinonin CNDH. Tun da dai wagalwa da finansa yan asambile suka sa mata hannu mun gani yan kasa bangare bangare yau in wanga ya hito gobe wanga ya hito suna cewa ba su yarda ba ba su yarda ba abu ya kawo cikas cikin kasar mu. To CNDH tana kira ga gwamnati a cikin gaugawa abin da ya kamata a gyara a gyara saboda yan kasa su samu kwanciya hankali. Sama da shekara guda kenan da jam'in siyasa suka dakatar da dukkan wani taron canza yawon da suka saba gudanarwa a ƙarƙashin majalisar CNDP mai alhakin sasanta ƙaƙar siyasa a Nijar. Lamarin da a makon jiya ya sa wata tawagar ƙungiyar OEF ziyartar wannan ƙasa don sulhunta ɓangarori. hukumar sai na cewa yau dai kowa ya gani dai wanga bangaren dan siyasa yau in yi magana gobe wani ke magana suna ta cici kaco babu zancen a komai bisa tsarin su na sai ndp su tsaya can su gyara kansu sai dai wanga yau in yi zona haka wanga ya zona haka yi magana to commission national de droits tana kiran su su koma ga kin nan su tsara kansu can yahi hukumar kare hakkin dan adam ta kasa da ke Allah wadai da masu amfani da shafukan sada zumunta don yada kalaman kabilanci ta buƙaci mashara'antar ƙasar Nijar ta ɗauki matakan hukunta masu irin wannan mummunar aƙida da ke barazana ga haɗin kan jama'a. La CNDH demande à la justice sans discrimination d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. A ƙarshen wannan sanarwa, CNDH ta yaba gwamnatin Nijar saboda abin da ta kira ƙoƙarin tanadarwa jami'an tsaro kayan aiki domin tabbatar da tsaro yayin da a fannin ilimi hukumar ke ganin akwai buƙatar ɗaukar ingantattun matakan shafe hawayen ɗalibai da malaman makaranta ta yadda za a kawo ƙarshen yajin aikin da ke da baibaye sha'anin karatu a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.